when we are done with our investigations, uh, whoever is found uh, uh Kakakin hukumar EFCC Dele Oyewole ke ba da tabbacin sun ga bidiyon gwamnan da yake yawo a yanar gizo kuma suna nazartar faifan don ɗaukar matakin da ya dace. A nan ba mamaki EFCC ka iya tura takardar gargaɗi ga gwamnan don a yanzu ba za ta yi gurfanar da shi gaban kotu ba don kariyar da yake da ita. Oh, gurfanar da wanda ya sauya jinsi zuwa mace wato Bob Risky da EFCC ta yi gaban kotu don liki da naira har kotun ta Legas ta ɗaure shi wata shida ya jawo sukar matakin na EFCC ka iya takaita kan waɗanda ba su da ta goma shi a madafun iko don watsa naira ɗabi'ar wasu daga manya ne a Najeriya. Dan canjin kuɗi da ke mu'amala da takardun kuɗi kullum Alhaji Sani Imam Dogon Daji ya ce laifin ya shafi ajin 'yan jari hujja ne. Saboda haka ina kira ga hukumar EFCC da gaske suke to mun sa ido mu gani mu ma. Duk wanda aka kama da wannan laifi to a hukunta shi yadda ya kamata. In an yi haka to lalle lalle za a samu sauki. Amma ba wai wani laifi a hukunta wani wani kuma gashi an bayyana laifin nashi amma magana haka za a jiri ta ta ba abin da aka yi daga baya saboda haka ya kamata hukumar efcc wannan eh, doka da ta kawo yana da kyau a yi wannan abu a zai taimaki wannan ƙasa saboda duk wani mai hankali ran shi zai ɓaci ka ga takardu yadda suke dakon dakon wasu wuraren ma sai kaga an ɗauki wannan eh, eh, selective an ɗauka an jejjona saboda wajen faɗace faɗacen neman kuɗaɗen da an yayya rabin su. tsohon mimba hukumar raya iri ta najeriya ibrahim musa ya ba efcc don matakin da ya ce zai tilasta wasu samun kishin ƙasa ko ba shiri ya kamata mutunta kudaden ƙasan duk da al'adu ne na ƙasashe irin na afirka tun iyaye da kakannu tun lokacin sailuwa da su wuri za ga idan an zo ana yin biki ko ni shahararren mawaƙi ya zo ya sauka a gari za ga ana masa wannan likin amma yadda ake yin likin yanzu ake zubar da kuɗin kuma ake walakanta za ga bandar guda na dubu ɗari wani ya yanka ya watsa su a cikin taro kuma alhali kila ma makwabcinsa ya kwana bai ci abinci ba to yana ganin wannan abun gaskiya ba daidai ba ne ba ka kamata hukunta duk wanda ya aikata wannan laifin. Dan siyasa Abace Ibrahim na da ra'ayin taka tsantsan wajen ɗaukar matakin gabanin gagarumin aikin wayar da kan 'yan kasa duk da matakin tauna tsakuwa ne. Yadda mutanen mu ko kuma 'yan siyasa suke walakanta naira musamman a wurin biki wannan ba daidai ba ne kuma duk wanda ya ba daidai ba in son samu ne a kama shi a hukunta shi ya zama izina wa sauran mutane. EFCC ta fitar da sanarwar za ta shiga farautar masu wulakanta naira a bukukuwa, kulab-kulab da sauran wajajen shagali. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja. Najeriya.